wani yana jin haushin mu wani ya lallaba ya je kashe wani addinin ne ba ka so ka ga an ci gaba da kuma za a ci gaba da yi ko kuwa yau wato wannan shi ne. yanzu wanda suka dai suka kashe mazaje wanda suka karanta ƙwar'ani suka yi aiki da shi ba za mu manta ba dan addinin Allah ya samu tasgaro ya samu bai samu ba shi yasa Dr. Sani yake cewa qatalu amiral mu'minin musalliyan wa qatas sabiha ta qissatan ta takarraru an je da asuba an kashe sayyidina Umar yana sallah a masallacin dakin Allah haka aka zo da asuba Malam Jafar yana sallah a masallacin ɗakin Allah aka kashe shi tarihi ne yake maimaita kanshi. Eh inna laqula qatalu aba hafsin lahum dawrun li kulli jarimatin la tufaru. Wannan shine. To bayan wannan abu na gaba kar mu manta yanzu sai da na umar kashe shi aka yi ba kashe shi aka yi ba to shi kenan sai a faru na farko a ma annabi ranar bakin cikin mutuwar manzan Allah sai a tsallake bakar tun da shi rashin lafiya ya ya mutu sai a dawo ranar bakin cikin mutuwar sai da na umar sai mu ɗanka baƙaƙen kaya ko koraye ko jajaye ko ma dai me tun da mutuwa ya to dole shi ma a ƙirƙirar ranar bakin cikin mutuwan wa sayyidina Umar na biyu bayan sayyidina Umar ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo bayan shi wajen khalifanci shine Usman bin Affan ya hau shugabanci a shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 shekara nawa kenan eh shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 eh sha biyu da haka huwa Usman bin Affan bin Abil As bin Umayya wannan Umayyan da suke fitowa su cika titi suna ya Allah ka tsine ma Umayyawa ba suna yi ba a cikin wannan kwanakin waya waye zidawa ke ta ko suwa ya zida Allahu alamu shine Umayya bin Abd Shams bin Abd Manaf wa huwa yalqa ko yaltaqi ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi Abd Manaf shi wannan wato abbataraf din dan abdushams ne shi kuma abdushams dan abdin dan wato dan umayya ne shi kuma umayya din nan dan annin manzon Allah ne amma haka mutanen nan suke fitowa suka titina suke Allah ya tsine musu albarka haka suke yi kuma saboda munafunci yanzu duk wannan bayanan da ake yi inda za a sa a gidan rediyo ko tv sai a cewa an tada hankali wai an kawo fitina an kawo rashin zaman lafiya kuma yanzu ba wani sarki da zai yadda ko wani mai shugabanci a ce an samu wasu mutane guruf suke su fito suna tsinewa maman shi da baban shi ba wanda zai yadda da wannan amma saboda matan annabi ba su da kima da sahabban annabi kuma munafunci ya shiga mutane shikenan sai a ce wai a lallaba a yi zaman lafiya a yi waye mu in dai kan matan manzon Allah ne da sahabban annabi billahi allazi ba mu yau Allah ya tashi kiyama ba kowa ya je gaban shi ta ya bayani wallahi shine akwai umai a wannan akwai wato sun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen abdulmana ummuhu mahaifiyar usman ita ce arwa binta kurai bin rabi'a wa daddatuhu ummu hakim binta abdulmutallib Ammatin nabi sallallahu alaihi wasallama matan da na umar ko na usman ya aura da kuma ƴaƴansa na umar na usman ya aure wato ruqayya binta rasulillah ruqayya yar gidan manzon Allah sanan ya auri ummu kurfin binta rasulillah wanda wannan yasa ake kiran shi da zunnuraini da haka an yadda a tarihin duniya kaf ba wanda ya taba auren ƴaƴan annabi guda biyu sai sayyidina usman babu wannan yasa zaka ga a aqidar waɗannan mutanen ba su yadda ba cewa waɗannan ƴaƴan annabi ne saboda sayyidina Uthman ya aure su sai suka ce wai agololi ne wai ai ba yayin shi bane zuwa da su aka yi gidan mu dauka ku je agololi ne kenan yanzu kuna nufin manzon Allah ya yi mugunta saboda ba yayin shi bane ya dauka ya bawa Usman kenan da 'ya'yan shi ne da ba zai ba kaga Aisha ya tsarkaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce yayi haka shi yasa dan ku gane 'ya'yan shi ne da kuna fahimtar Qur'ani Allah da ya ja ta ya ayyuhan nabi kulli azwarika sai ce wa banatika bai ce wa banatika ba kuma koda ma ya ce wa banatika a ka'ida sun ce idan aka yi idafa shi ya ummu yana komawa ya dauki umumi to amma mu ɗan islamiyya mu ma sun san idan an ce bintun ɗaya kenan binta ne in an ce banat ya zama jam'i na me bintin shi yasa da Allah sai ce wa banatika da ƴaƴanka mata sai wani daƙiƙi kawai sai zai ce ai ƙwaya ɗaya ce wannan shine ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba za ka taɓa ganin masu wannan aƙidar ba saboda ba su yadda wa'annan 'ya'yan annabi ba ne ka taɓa ganin wani a cikin su yi kasar yana wake ummu kusu yar gidan annabi wacce sai da na usman ya aura ka taɓa ganin wani daga cikin su yi kasar yana ma zainab waka yar gidan manzon Allah ka taɓa ganin wani a cikin su yana ma alƙasim waka ko abdullahi ko ibrahim saboda a aƙidarsu, su billahi allazi la ilaha illa ba yadda waɗannan ƴaƴan manzan Allah bane kuma nan gaba wannan bayanin zaka danga shi a rediyo sun fito suna bayani za su fara inkari nan gaba dan ya fara fitowa a jaridu kwanakin baya sai aka ce an yi kuskure ne wai an sha'afa ne wai kaza kaza haka aka yi ta yi dama aƙida ce da ta gina akan munafunci da rufa rufa sannan akwai fakta bintu Gazuwar. yana akwai Umma amru bintu jundub sana akwai fatimatu bintul walid bin abdisham sana akwai ummul banin bintu uyaina sana akwai ramlatu bintu sheba bin rabi'a akwai naqilatu bintul fa bintul fa bintul farafisa ya'yan na usmanu akwai maza akwai abdullahi akwai abdullahi al-asgar akwai khalid akwai aban akwai umar akwai sa'id akwai abdul malik akwai amru akwai an basatu sannan akwai mata akwai maryam akwai ummu sa'id akwai aisha akwai maryam ukura sannan akwai ummul banin to wannan sune abin da suka faru sai sababin da ya sa fitina ta kunno kai sayyidina usman yana shugabanci yana zaune ya ka samu wasu mutane daga misra da iraki sai suka zo suka haɗa kai akwai wasu tuhumomi wajen guda kusan ashirin da ake masai na usman wanda sai a karatunmu na hukumatun mana tarihi da muke ranar asabar duk wanda ke bin mu zai ji da kuma ansar da malamai suka bayar akan wannan adiyar sai suka zo suka ce to sai na usman ba mutumin kirki ba ne saboda lallai biyu yadda za a ya kamata a ce an cire shi akan shugabancin nan an masa bore kuma ra'asul fitina din shine abdullahi bin ubay ko kuma abdullahi bin saba'i shi yasa zaka ga masu aqidar ba sa yadda a jingina su zuwa ga abdullahi bin saba'i domin in suka yadda dole za a yadda ɗari wasu ɗari cewa aƙidar su tana da alaka da yahudanci kuma dole za ka yadda idan ka kalli abubuwan da suke gabatarwa yanzu za ka gane kai tsaye aƙida tana da alaƙa da kiristanci da yahudanci ba da musulunci kai tsaye ba ta dai kama da musulunci wani gurin kama ne kuma dama kama da wani ai ba za ta yi wani ba ya eh, wannan shi ne wa'annan mutanen suka zo sai suka shirya kamar za su tafi aikin hajji a daidai lokacin da mafi yawancin sahabbai ba sa garin da sayyidina usman yake sai suka zo suka tsare gidan sayyidina usman limamin da ya sa yake wa mutane kamsu salawatu suka cire shi suka sa nasu aka tsare sai na usman kwanaki aka hana shi fitowa rana ta ƙarshe da aka je wayannan mutanen suka samu sai na usman sirikin manzan Allah ɗan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya amma wayannan mutanen suka je suka same shi da azumi a bakin shi yana karanta littafin Allah madaukakan sarki suka kwantar da shi suka yanka shi wannan shine da haka malamai suka ce waɗanda suka jibinci girman wannan al'amarin rukusul fitna bayan abdullahi bin ubayan bin salur akwai kinanasu bin bishir akwai ruman al-yamani da wani mutum ana ce masa hablatu sannan akwai saudana bin umran da kuma wani mutum ana masa laƙabi da almautul aswad min bani sadus da kuma wani mutum ana ce masa ainihin wato malik bin al-ashari al-naka'i wanda kuma ya je ya kama sai na usman ya kashe hannu da hannu wani mutum ne daga misra ana ce masa hablatu wanda su ne wannan ainihin wato aiki sai na usman kamar yadda muka ce yana karanta littafin allah qur'ani ya zo daidai ayar da Allah yake cewa fa sayaktikahumullah da sannan Allah zai isar maka Allah zai saka maka shi yasa Hassan bin Sabir yake cewa dahu bi ashmat unwan as-sujud bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana sun yanka dattiju wanda shi ya takuda da fari da baki banda tasbihi da karatun qur'ani in dare ba abin da yake ma Allah amma ka aka zo aka kwantar da shi aka yanka shi to wannan abin da ya faru lokacin mu'awiyya yana gwamna a sham sai da usman ne kuma ya naɗa shi wayannan mutanen da suka zo suka tara fitina har aka kai wannan matakin sai sai da na mu'awiya ya ce ai Allah ya ce wa man qutila mazluman wanda duk aka kashe shi an zalunce shi kuma sai na usman an zalunce shi faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura yake kuma shi wali ne na sirna usman kuma ya zama haƙƙi akan shi ya bujinin dan uwan shi da aka kashi sai ya ce to tunda ali bin abi talib ba zai masa mubaya'a ba sai ya dauko fansan jinin wanda suka kashi na usman shi kuma ali bin abi talib ce ya masa mubaya'a sannan daga baya ya ɗauko wanda suka kai sai na Usman akan wannan sai rikici ya mai sai rikici ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya mu duk a gurin mutanen kirki ne kuma da Allah ya tashi ya isharar da kicin zai faru kafin ya faru bai ce mutanen banza bane ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina tatalu aslihu bainahuma me yake wa in ta'ifatan ba sai ce ɗaya mu'mina ɗaya kafira sai ce min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakanin waɗannan mutanen to wannan abin da ya janyo rikici tsakanin Ali bin Abi Talib da Sayyidina Mu'awiya aka dauki lokaci ana rigima bayan an yi rikici an gama daga baya aka ce ai sulhu bayan an yi sulhu wasu mutane suka zo daga cikin waɗanda aka yi sulhun suka goyi bayan Ali bin Abi Talib aka yi ta rigima sai suka ce to su gaskiya fa ba su yadda da wannan sulhun ba suka ce to yanzu ma sun gano da shi Ali bin Abi Talib din da shi mu'awiya duk kafirai ne su ne kawari sai suka koma gefe akan wannan abdullahi dan abbas ya je ya zauna ya yi munazara da su ya yi muƙabala da su aka samu wasu da yawa suka tuba wasu suka ce ba za su tuba ba suna nan kan ra'ayinsu waɗannan mutanen da suka goyi bayan ali bin abi talib aka yi ta rikici da muawiya to kuma za mu ji su ne suka zauna suka yi mitin suka ce ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku ali bin abi talib kamar yadda muka sani shine huwa ali bin abdul mutallib shine ali dan abdul mutallib bin hashim danwa dan hashim bin abdul mala bin ammin nabi sallallahu alaihi wasallama matarsa wa zawjatuhu wa zawju sayyidati nisa'il alamina shine matar shugaban matan duniya Fatima bintin Nabi sallallahu alaihi wa sallama wa Abu Subtain al-Hasan wal Husayn alaihi wassalam shine baban Hassan da Husaini matan da Ali bin Abi Talib ya aura kar mu manta mun ce an kashe sayyidina Umar an kashe sayyidina Usman to ga Ali bin ya auri mata akwai fatima fatima binta rasulillah. fatima yar manzon Allah bayan na fatima ta rasu ta koma zuwa ga Allah dama annabi ya ce mata in na bar duniya na koma zuwa ga Allah ba daɗewa za ki bi ni ya aure umamatu binta abil as wa ummuha zainab binta rasulillah tazawwajaha ba'da wafati khalatiha fatima ya aure ta bayan na fatima ta rasu sannan ya aure khawla binta ja'far bin qais sannan ya auri laila bintu mas'ud sannan ya auri ummul banin bintu hizam sannan ya auri asma'u bintu ubaysin sannan ya auri wato sahaba'u bintu rabi'a sannan ya auri ummu sa'id bintu arwa wayannan su ne matan da ali bin abi talib ya aura amma wanda yake da aqidar zagin sahabbai ba za ka taba jin ya lissafo maka waɗannan a matsayin matan da ali bin abi talib ya aura ba ya'yan ku ali bin abi talib na farko akwai Hassan kamar da kowa ya sani na biyu akwai wa Husaini to na uku akwai Muhammad Akbar akwai Ubaidillah akwai Abubakar a cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib sannan akwai Abbasul Akbar sannan akwai Usman a cikin ƴaƴan Ali dan Abi Talib sannan akwai Ja'far al-Akbar sannan akwai Abdullahi akwai Yahaya akwai Aunu akwai umarul akbar banda umar yana da umarul akbar sannan akwai muhammadul ausat muhammadul asgar a cikin ya'in shi sannan a cikin mata akwai zainabul kubra akwai ummu kulsumul kubra akwai ruqayya akwai ummul hasan akwai ramlatul kubra akwai ummu hani akwai maimuna akwai zainabul sugura akwai ramlatul sugura akwai ummu kulsumul sugura akwai fatima akwai umama akwai khadija akwai ummu kiram akwai ummu salma akwai ummu jafar akwai jumanatu akwai latifa cikin ƴaƴan da ali bin abi talib ya aura ko ya haifa amma abin da zai baka mamaki wai me yasa mutanen nan idan ba su da ajanda duka ba sa ambatan kowa a matsayin dan ali sai mutum biyu kaga daga nan zaka gane cewa fa akwai wata ajanda in dai da gaske ne san adar ake wa Ali bin Abi Talib duk mutumin da zai so ka ya kamata ya so a yanka gaba ke ne idan kana zaune a gidanka lafiya da wani ya zo ya ware wasu ya ce su yake so bai san wasu da wannan kasan yana so ne zo ya raba kan gidan wallahi wannan ka'ida ne ta yana da abubakar yana da umar a cikin 'ya'yan shi yana da usman a cikin 'ya'yan shi sa ne mu wani tambaya nake me yasa ba za ku ku dinga sa Abubakar da Umar da Usman ba bayan ga Ali bin Abi Talib ya sa mu da muke sa Ali musa abubakar musa umar musa usman kenan waye yake koyi da ali bin abi talib yanzu sai ce ai zai iya sawa ai suna la ya duru bai cutarwa eh, ai ce suna la ya duru bai cutarwa amma mu a gurin mu suna wani abu ne saboda suna wani abu ne Allah da ya tashi shi ma sai da zaɓa makan shi suna yace ce walillahi da asma'ul husna Allah sunan shi sun fi na kowa kyau ma sannan saboda suna wani abu ne ma Allah ya ce mana bi isa lismul fusu'u ba adal iman nace idan ka ce suna ba wani abu ne dan Allah idan ka haifa da ka sami fir'auna ko qaruna ko hamana mana ko kuwa in mutum ya ce suna ba wani abu ne ali bin abi talib radiyallahu anhu yayi shugabanci daga shekara ta ainihin wato an kashe ali bin abi talib a shekara ta arba'in. wayannan mutanen guda uku su suka zauna akwai abdurrahman bin maljim al-muradi ce ana li ali bin abi talib ce ni ku banni da suka zauna suka yi mitin suka ce to gaskiya fa ba yadda za a yi duniyar nan ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku sai an kashe ali bin abi talib sai an kashe muawiya sai an kashe amr bin al-as haka suka zauna suka yi mitin wannan abdurrahman bin maljam sai ce ni ku banni da ali bin abi talib sannan albarku at-tamimi ya ce a bar shi zai je ya kashe muawiya sannan amru bin bakar at-tamimi shi kuma ya ce a kyale shi zai je ya kashe amru bin haka suka zauna suke miki wanda ya tashi zai je wa kana amru fi misra a lokacin amru bin yana misra wa muawiya fi sha muawiya yana sha. wa Aliyu fil kufa aliyu a lokacin yana kufa da aka je cikin dukkan abin da suka tsara za su yi ba wanda ya ci nasara sai wanda ya je zai kashe Ali bin Abi Talib ya fito a lokacin sallar asuba akwai wuka da ya sa mata guba har na sati daya ya mamaye Ali bin Abi Talib ya same shi ya barma mai wuka ya kashe shi wannan shi abin da aka yi na uku to kaga inda za a yi bikin da gaske da zaman makokin in an ma Abu Umar amma Usman sewa sai Ali bin Abi Talib amma tambaya me yasa ba su ware ranar zaman makokin mutum Ali bin Abi Talib ba ko kuwa ba kashe shi aka yi ba ni a guri na a fahimta ta wallahi Ali bin Abi Talib ya fi matsayi a gurin Allah fiye da Husaini duk mutumin kirki ya yarda da wannan Ali bin Abi Talib yana daga cikin wanda suka fara musulunci a farko farko yana daga cikin sabiqun awwaluna yana daga cikin Kulafa guda hudu ya auri yar manzan Allah yana daga cikin mutane goma da aka yi musu albishir da aljanna sannan Ali bin Abi Talib yana daga cikin mutanen da suka halarci atar ruduwa suka halarci yakin badar suka halarci kaza matsayinsa a gurin Allah Madaukakin sarki ya ɗara matsayin da Hussein yake da shi a gurin Allah. Amma me yasa ba a ware ranar bakin cikin mutuwan imamu ali aka ware ranar bakin cikin mutum a imam a husaini to za mu zo mu bayani nan gaba dalilin da yasa aka yi haka wani mutum na biyu wa da albarku li muawiya fi salati al wannan wanda ya damfari muawiya a lokacin sallah asuba zai kashe shi shi yasa dole ne sai ana kula fa a lokacin sallah asuba walakin asabahu ya samu sai na muawiya ya soka mai wa amma sai dai bai kashe shi ba an yi wa sai da na muawiya magani malamai suka ce wannan ya sabbaba tun daga lokacin da aka soke shi da wannan wukar har ya mutu bai ƙara haihuwa ba saboda wannan tasirin gubar shi kuma amru bin al-as a wannan lokacin sai ya mura ta kama shi sai bai fito sallah asuba ba sai aka nada wani limami shi kuma limamin sai azal ta fada mai saboda haka shi mai kisa da yazo ya dauka da mai limancin shi ne wa amru bin al as kawai sai ya burma ba. limamin ya kashe shi sai da ya kashe shi aka ce to ai ba shi ka kashe ba ka kashe wani ne yace to na yi nufin amur bin al'as Allah kuma ya yi nufin wannan an fahimta a yi wannan shi ne abin da ya faru to wannan Ali bin Abi Talib ya rayu a duniya yanzu babu shi labari nake inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab abu na gaba bayan wannan sai khilafat amirul mu'minin Hassan bin Ali bayan sai na Ali ya rasu ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo baya sai Hassan Hassan ya hau shugabanci daga shekara ta 40 zuwa shekara 41 shekara ɗaya akai Hassan dan Ali bin Abi Talib yana da ainihin wato mata akwai Kaula binti Manzur akwai Ummu Bishir binti Abi Mas'ud akwai Ummu Isa binti Talha binti Ubaidillah sannan a cikin 'ya'yan shi maza akwai alhassan ainihin wato sannan akwai zaidu akwai talha akwai husaini akwai abdullahi akwai abubakar a cikin 'ya'yan hassan sannan akwai abdurrahman akwai alkasim akwai amur akwai muhammad mata kuma akwai ummul hassan akwai ummu abdullahi sai na hassan yana kan wannan shugabancin yace shi gaskiya ba zai yadda a ci gaba da zubar da jinin al'umma ba ya kalli jama'ar mu'awiya ya kalli jama'ar da ke tare da shi dama kuma annabi kafin ya rasu ya nuna shi ya ce ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne kuma tabbas Allah zai yi sulhu da wannan yaron nawa nan gaba tsakanin kungiyoyi guda biyu na musulmi masu fada da juna sai ce ma sayyidina muawiya ka yadda yi aiki da littafin Allah da sunnar manzan Allah sannan kuma ka yi aiki akan sira na magabata wanda suka gabace ka sune abubakar umar usman ali ni kuma zan haƙura zan bar maka harkar shugabanci kuma haka aka yi sauka sai a wannan shekarar da aka samu wannan ake kiran shekara a ce mata amul jama'a shekarar da haɗin kan al'ummar musulmi ya mai ya don haka ake kiran ahalus sunna a ce musu ahalus sunnati wal jama'a hasan dan ali bin abi ya yi wannan kuma qur'ani dama ya ce mana sulhu khairu yin sulhu ya fi zama ne alheri to wannan na daga cikin abin da ke ba su wahala cewa kun ce shugabancin nan ba Allah ne ya nada wani to ta yaya za yi Allah ya naɗa kai ce ka yi abu kuma ka ce ka haƙura ka ba wani na ɗaya kenan na biyu a aƙidar ku mu'awiya ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne idan ya tabbata cewa Hassan ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi ko dai ku yadda mutumin kirki ne shi yasa ya bashi in ku ba ku yadda mu'awiya mutumin kirki bane to yanzu ya ɗauki shugabanci ya bawa mutumin banza wanda duk kuma ya ɗauki abu ya sa shi inda bai dace ba yayi ne yayi zalunci yanzu kuna ba zalunci zuwa ga Hassan dan Ali bin Abi Talib wannan shine abin da ya faru yanzu babu Hassan dan Ali bin Abi Talib a duniya ya rayu a duniyan nan sakamakon zuwan dare da rana suna zuwa su wuce ba shi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan shine abinda ya ainihin wato faru to sannan sai khilafa na shi wato muawiya dan abi sufyan daga shekara ta 41 zuwa shekara ta 60 yanzu ya yi shekara nawa kenan eh ya yi shekara gurin 19 daga shekara na wato 41 zuwa shekara na 60 mu'awiyar Allah ya kara masa yadda ya musulunta wato gabanin babansu ya riga shi musulunta ya musulunta a umar a fi umratul qada a shekara ta bakwai na hijira ya bayyanar da musuluncinsa a shekara ta ainihin wato a wa azhara islamuhu amal fati a shekarar da aka yi fatu makka wato amal fati ya auri mata akwai maimuna bintu eh, bahadalin alkalbiya ta haifar masa ɗaya zidu sannan akwai fatika bintu ƙaraza almunafiya wa an jabat lahu abdullahi abdulrahman ta haifar masa ɗa abdulrahman da abdullahi sannan akwai na'ilatu a ah, umarata alkalbiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi Muawiya addu'a yake Allahumma ja'alhu hadiyan muhdiyan ko mahadiyan Allah ka sanya shi shirye mai shirewa wahdi bihi Allah ka shiryar da wannan mutumin shine Muawiya Muawiya yana daga cikin mutanen da sakatarori wanda annabi ya amince musu in an saukar da wa'ayi su dinga rubutawa amma wa'annan mutanen aka suke fitowa su ce Allah ka tsine mu umayyawa banu umayya kaf Allah ya tsine musu mu'awiyan nan yana cikin baban shi abu safiyan yana cikin ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa tana ciki usman yana ciki amma haka ake zuwa a cika titina a ce Allah ya tsine musu albarka kuma gwamnati ba ta daukar mataki ba za ta hana ba ba za ta tsawatar ba sai fitina ta faru sai rigima ta faru sana'a ce kuma ana neman a zo a zauna lafiya to in dai har ba za a yi adalci ba to kuma wallahi ba ranar da za a zauna lafiya kowace ƙasa a duniya abin da ke zaunar da ita shine wa mu ba fitowa za mu ta da hankali ba mu zanga-zanga a'a idan wani ya kawo abu ba daidai ba tunda ya kawo mu kuma abin mu yi magana ba daidai ba ne shikenan mutanen gari Allah ya ba su hankali da fahimta sai su bambance kullu yastawul khabisu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis ba yadda za a hada abu mai kyau da mara kyau ko da ko mara kyau. ya baka sha'awa ya burge ka kuwa wannan shine sannan mu'awiya Allah madaukakin sarki ya aini wato ƙara masa yadda yayi shugabancinsa ya gama a shekara ta ainihin wato a wannan ya shugabancinsa ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo baya sai ya dan mu'awiya a shekara ta 60 zuwa shekara ta yanzu ya yi shugabanci shekara nawa hudu sai da na mu'awiya ya ɗauki ɗan shi yazidi ya sa a kan shugabanci a lokacin da yazidi yana da shekara talatin da hudu yana matashi sai malamai suka yi ta tattauna akan wannan matsalar wanda matsala ce ta karatu duk wanda yake so ya biyo mu a karatunmu na masallacin adarka ke insha Allah zai ji cikakken bayani akan wannan wasu daga cikin malamai suna ganin ba haka ya kamata yi ba ta yadda akwai wanda suka fi yazidi cancanta su ya kamata a ce an sa shugabanci ba shi ba amma ya ɗauki ɗan shi ya sa wannan ishtihadi ne kuma dama mu'awiya a gurin mu ba masu ba ne zai iya yin daidai zai iya yin wa kuskure wannan dukkan sahabban annabi mun ɗauka mutum zai iya yin daidai zai iya yin wa sai da mu yadda muke cirikin ɗan kuskuren ya sha bamban da kuma maƙiyansu su ba haka suke yi ba wannan shine shi maƙiyinka dama ruwa za ka shiga ya zo ce ka da ƙura haka ake yi wannan shine to bayan yazidi yana kan shugabancin yan uwa ita ce gaba ta ƙarshe da zan tsaya a kanta mu haƙuri ce gaba ta gaba yana zaune yana kan shugabanci a daidai lokacin da aka nemi mutane guda biyu su mu baya akwai shi kan shi imamu husaini akwai abdullahi bin zubair da suka ƙi yin baya sai suka tashi daga nan sai suka dawo garin makka suna zaune suna zaune a garin makka sai mutanen iraki suka ji labari da suka ji labari suka dinga aikowa da Al'imamu Hussein wasiƙu cewa ya zo sun masa mubaya'a za su ba da jininsu da ransu da komai nasu Hasi ya tabbatar da ya tabbata shine shugaba wannan malamin kadim ahmad al-isai yake cewa wajibilat kutubu tatara alal imam Hussein alaihi salam hatta mala'a minha kharajin wa asiru kitabin uddima alaihi ƙarshen littafin da aka turo wa imam husaini min ahalil kufa ma'a hani bin hani as-subaihi wa sa'id bin abdullahi al-hanafi fa fada'ahu da imam husaini ya bude wannan wasikar wa qara'ahu wa za fihi maktubun sai gashi an rubuta a ciki an ce bismillahir rahmanir rahim lil husaini bin ali min shi'atihi wa shi'ati abihi amirul mu'minina zuwa ga Husaini dan Abu Talib daga ɗan shi'ar shi da kuma ɗan shi'ar baban shi haka aka larabcin ya faɗa ko in ba dan haka larabcin ya faɗa ba zan faɗa haka ba sai faɗi wata kalma amma ba'adu bayan haka fa innan nasu naka, mutane suna jiran ka wala ra'ayi lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin kowa in ba kai ba fal ajal al ajal kai gaugawa ka zo kai gaugawa ka zo wannan maganin ta tabbata a cikin littafin ashura a shafi na 85 da kuma littafin tazlimun zahara a shafi na 141 wannan yasa wani daga cikin malaman su ana ce masa Ali bin Musa bin Jafar at-Tawus al-Husaini yake cewa sami a ahlul Kufa a wannan lokacin shikenan sai Imam Hussein ya fara tunanin cewa ya kamata ya tashi tafi Kufa to 'yan uwa daga wannan gabar ta fitar imamu Hussein ya tashi ya tafi ina garin kufa to insha Allah ai mana hakuri sai sati mai zuwa sai aji da ya tafi garin kufa me ya faru kuma kafin ya tafi me ya faru akwai sahabbai wajen mutum goma da suka yi da suka yi cewa kar ya fita ya ce sai ya fita saboda sun san yaudarar shi za a yi da abin da ya biyo wa da wanda suka kama jikan annabi suka kashe hannu da hannu duk muna da sunansa a rubuta mun san abin da ya faru in Allah ya kai mu da kuma abin da ya dace a cikin wannan watan baƙaƙen kaya ake sawa ko barare ko kore ko shuɗiya duk za a ji sannan kuma a kan kisan da aka yi wa imam husaini mai matsayin ahli sunna a da da yanzu in Allah ya yarda sati mai zuwa in ya kai mu za a je da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu sakamakon alkawarin da muka yi na ƙarasa bayani akan abin da ya shafi wato laccar da aka faro tun daga lokacin da muka ainihin wato faro ta wanda mutanen da suke tare da mu ba su manta yadda muka faro ba muna tafiyar da ita karkashin fadin Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab daga karatun da muka yi daga wancan ranar Allah ya ƙara ara mana ranakun zuwa yau shi ma la'ayatin li'ulil alba akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mai hankali shi yake gane lalle wani abu zai faru nan gaba akwai wasu mutane guda biyu wanda nake roƙon yan uwa su sa su cikin addu'a akwai wani mutum wani bawan Allah tun daga lokacin da motar da'awa ta zo yana da gidan mai wannan motar duk inda za a tafi wata harka ta da'awa bi yadda ake wahalar man nan shi yake sawa a zuba mata mai a gidan mansa a je a dawo saboda daga addinin Allah da haka muke roƙon yan uwa su sace cikin addu'a Allah ya ji kan mahaifinsa ya rasu Allah ya mu dukiyarsa albarka Allah kuma ya ƙara yawanta dan ya ƙara yawaita taimaka ma addini akwai wani bawan Allah shi ma yana da shagon sai da kaya na motoci daga lokacin da motar nan ta zo ya yi alkawari in dai abin da ya shafi sabis ne shi ne dinga motar sannan dukkan wani abu in ya lalace wani abun ma ba shi da shi a shagon shi yake cire kuɗi ya siyo lura da kawai ya lura wannan mota ce wacce ake aikin addinin Allah da ita da aka wayannan mutanen guda biyu muna roƙon ƴan uwa su fasa cikin addu'a Allah ya maduke su albarka Allah mai muna albarka ga baki daya idan ba manta ba mun gama magana akan abin da ya shafi khilafancin yazidu dan muawiya a lokacin da mahaifinsa wato muawiya radiyallahu anhu Allah ya masa rasuwa muawiya sahabi ne na Allah ko an ki ko an so kuma in ka ga dama ma in ka tashi kiyan muawiya ka iya ce masa alaihi salam wanda ya tambaye ka akwai ayoyi da yawa cikin qur'ani duk Ta sahabbai za ka iya kiran kowane sahabi ka ce abubakar alaihi salam umar alaihi salam usman alaihi salam قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى kuma Allah ne ya zabe su ko an ki ko an so kuma zaɓin ba a hannunka yake wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahum al-khira shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wassalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga dan mutumin da ya bi shirya to tunda ko sahabban manzon Allah sun bi shirya daga gurin Allah to amincin Allah ya tabbata a kansu ga ɗayan su shi yasa sakatare ne na manzon Allah yana daga cikin wanda aka amince musu in Allah ya saukar da wahayi su ainihin wato rubuta kuma muna tunatar da mutane a ƙidar ahalus sunnat wal jama'a babu wani mutum da suka ɗauka ma'asumi ne ba zai kuskure ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne wannan kofar take rufe a sa amma in ba shi ba kowaye wannan kofar buɗe take Allah kin sarki ya shirya da mu bayan da Yazid dan Muawiya ya zo ya hau shugabanci a wannan lokacin kamar yadda muka fara bayani mutanen Iraki sai suka fara curowa da al'imam Hussaini wasiƙu cewa ya baro garin iraki ya zo ko ya baro garin madina ko maka ya zo garin iraki kamar yadda muka ce wannan malamin kadin al'isa'i Najafi ya faɗa a cikin littafin ashura a shafi na 85 da kuma tazlimin zahara a shafi na 141 yake cewa waddulatul kutubu takara al imam Hussein alayhi salam daga lokacin aka dinga aikowa da al-imam Hussein wasiqu wata bayan wata a wata ruwayar ma cewa aka yi raƙumin da ya ɗauko wato wasiƙun sai da aka ɗauko raqumi sannan ya iya ɗaukar su wa kana akhiru kitabin ƙarshen littafin da aka aiko wa al-imam Hussein daga cikin mutanen Kufa tare da wani mutum ana ce masa Hani bin hani as wa sa'id bin abdullahi al-hanafi da aka aiko daga ciki fa fadahu al-imam Hussein sai ya buɗe wa qara'ahu sai ya karanta ɗaya daga cikin abin da ke cikin wasiqu wa idza fihi maktumun sai gashi an rubuta cikin wannan wasiƙar bayan bismillahir rahmanir rahim aka tilil Hussein bin Ali min shi'atihi min shi'at abihi amirul mu'minina daga 'yan shi'ar baban shi wanda suka yi da'awar goyon bayan baban shi Ali bin Abi Talib amma ba'du fa innan nas yantabirunaka bayan haka mutane fa suna nan suna jiran ka wala ra'ayi lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin kowa ya zama shugaban su a duniya in ba kai ba fal ajal al ajal kai gaugawa kai bu kai gaugawa ka zo wannan malamin Ali bin Musa bin Jafar at-Ta'us al-Husaini yake cewa sami a ahalul kufa ta bi usulul husayn alaihi salam ila makka a lokacin da mutanen kufa suka ji cewa al-imam husaini ya dawo garin makka Wamkina min al-bai'ati li yazid a lokacin yaki bai'a ga yazid dan muawiya fastama'u fi manzil sulaiman bin sar al-khuzai sai suka taru gidan wani mutum ana ce masa sulaiman bin ah, sar al-khuzai falan mata kamalu lokacin da suka gama haduwa sashi ya kira sashi qala Suleiman bin sad fihim khatiban sai sulaiman bin sad sai ya miƙe a cikin su yana khutba daga cikin abin da yake cewa yana cewa amma ashara shi'a ya ku taron yan shi'a innakum qad alimtum bi anna muawiya qad halaka kun san cewa fa muawiya ya mutu wa sara ila rabbih muawiya ya koma zuwa ga ubangijinsa wa qaddama ila ahmalihi ya gabata zuwa ga aikin da yayi kuma tabbas ya gabata zuwa ga abin da yi na aikin alheri wa qad waqa'a fi mawdihi ibnuhu yazid yanzu wanda ya zo ya tsaya matsayin shi shine yazidu wa hadha al-husayn bin ali alayhi salam qad khalafahu al-imam husayn ya saba masa ya masa mubaya'a wasara ila makkata hariban min tsawagi ta ali abi safiyan kamar yadda ya faɗa ya gudu ya zo garin makka saboda ya gudu daga ɗagutan ali abi safiyan wa antum shi'atuhu wa shi'atu abihi ku nan da nake magana da ku ku ɗan shi'ar shi ne kuma ɗan shi'ar baban shi ne min qablihi tun kafin shi imamu husaini wa qad ihtaja ila nasratikum ila nasratikum al-yawm al-imam Hussein yana buƙatar taimakon ku yau fa in kuntum ta'lamuna annakum nasaruhu in kun san cewa za ku taimaka ma al-imam Hussein wa mujahidu aduwahu kuma za ku yaƙi makiyin shi faktubu ilaihi ku rubuta wasiƙu zuwa gare shi wa in khiftumul wahana wal fashla idan kuna jin tsoron rauni da kuma ainihin wato watsewa to fala tadrur rajula min nafsihi wannan mutumin kada ku yaudare shi kan ku ruɗe shi suka ce sun yadda ba za su yaudari imamu sai ba ba za su ruɗe shi ba shine suka rubuto masa wa'annan wasiƙun wannan maganar da wannan malamin yake yana cikin littafin alluhu libun tsawus a shafi na ashirin da biyu da kuma almajalis alfakira a shafi na hamsin da takwas da kuma shafi na hamsin da tara da kuma muntaha al'amali na tsusi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku ko na ɗari hudu da talatin duk sun kawo wannan magana a wannan lokacin da al'imamu sai ya ga wasiƙu sun yawa ana ta turowa ya zo sai ya tashi muslim bin wanda dama mun san ahlul baiti a gurinmu na farko su ne matan manzan Allah na biyu sai ƴaƴan manzan Allah na uku sai kuma dangin manzan Allah wanda su ne ali ali ala aqil ala abbas ala jafar mu ba yan kungiya bane kamar yadda Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd to ba za mu yadda da wasu daga cikin ƴaƴan annabi ba mu yadda da wasu mu kami haka ba muslim bin aqil yana daga cikin ahlul baiti wanda al-imam husaini ya amince masa ya tashe shi ya tura shi a lokacin da ya tashe shi ya tura shi kamar yadda wasu da yawa daga cikin su malaman shi'a suka faɗa daga ciki akwai rida hussein yake cewa fakara da muslim min makka da nisbin sha'aban ya fita a lokacin da watan sha'aban ya raba tsakiya ya kai wato garin kufa a tsakiyar watan shawwal wa balata shi'a in shi'a suka fuskanto muslim bin aqil unahu suna ce masa mubaya hatta balagu samaniyata ashara alfa har sai da suka kai wajen mutum ainihin wato dubu goma sha takwas a wata ruwayan ma yake cewa balagaman baya a hu arba'in alfan wannan suka yi masa mubaya'a sun kai mutum dubu arba'in wannan magana tana cikin littafin ashi'a wa ashura shafi na ɗari da sittin da takwas da bakwai da kuma siratul a'immatul isniya a shari'a na hashimul baharari a mujalladi na biyu shafi na hamsin da bakwai da kuma shafi na hamsin da takwas sannan akwai almajalisul fakira a shafi na sittin da ɗaya duka sun tabbatar da an yi wannan amma kafin wannan wanda suka fara ruɗa aka yaudare shi kafin al'imam Hussein ya taso ya tafi garin shine muslim bin aqil a wannan lokacin da muslim bin aqil ya je garin kufa ya je iraki wanda yake shugaba wanda yake gwamnan kofa a lokacin shine Nu'umaru bin Bashir Nu'umaru bin Bashir shi yana zaune a Iraki a kofa ya san halin mutanen mai udara ne marasa mutunci ne yasa duk wani bala'i da fitina da tashin hankali zaka ga daga kasar ake shiryo shi da ya fahimta haka ko damuwa bai ba a matsayin shi na gwamna saboda ya san mutanen da suka gayyato shi suka ce ya zo zai wahala ba su ta amana shi ba a wannan lokacin da bai ɗauki wani mataki ba yazidi yana gwam yana shugaba a sham sai aka tura masa ga halin da ake ciki sai ya cire na umaru bin bashir sai aka sa ubaidullahi bin ziyar. wannan ubaidullahi bin ziyad kowa ya rike da kyau da aka ɗauki shugabanci aka bashi ya karɓa na farko wata aƙida yake da shi kuma wa yake goya ba baya amma haka da aka bashi mukamin sai ya karbewa sai ya karbe mukamin da aka bashi a wannan lokacin al-Imam Husaini radiyallahu anhu sai ya ga Muslim bin Aqil shuru shuru bai dawo ba sai ya shirya cewa ya kamata ya fita yana ganin komai ya kankama Imam Husaini ya shirya zai fita abdurrazak al-musayi a littafin maqatal al-husaini lil-muqrim a shafi na 160 ko 193 da kuma muntahal amali na dusi a shafi na 471 a mujalladi na ɗaya, yake cewa wa kana nuzuluhu fi karbala fi al-muharram sana 61 imam husaini ya sauka ya je karbala a cikin ainihin wato watan muharram goma sha biyu ga watan a shekara ta 61 abbasul kummi yake cewa wani malami ta Allah ya kuma shi a jahannama ilam ka sani anna hunaka ikhtilafan fil yawm alladhi warada fihi al-imam Hussein alayhi salam ila Karbala ka sani amma yi sabani wani wuni ne al-imam Hussein ya je Karbala sai ya ce wa asahhil aqwal annahu qadima Karbala fi thani min al-Muharram al-Haram sana 61 min al-Hijra ya ce amma mafi ingancin maganganu shine ya je a cikin sha biyu ga watan muharram a shekara na da ɗaya. walan manta ha lokacin da ya je imam hussein ya ce masu muhadihil ab wannan kasar mai sunanta faƙila da sai aka ce masa karbala faƙala sai ce allahumma inni uzu bika min da karbi wal bala'i Allah ina roƙonka ka tsari ni daga baƙin ciki da bala'i kamar yadda ɗaliban insha'i suka sani akwai abin da ake ce masa tartibul masjid a haɗa kalmomi guda biyu sai ya sunan mai abu guda ɗaya kamar hadara maut kaga hadara ai fi'ili ne ko almautu ne ba fa'il ba amma hadara maut sai zaman to mai sunan guri ne kamar ba'ala bakka duk irin wannan akwai su a cikin ainihin wato karatun insha'i to alkarbu bakin ciki albala da kuma mai bala'i to sunan gurin dama kenan karbala alkarbu walbala. shi yasa imam Hussein ya tambaya ce me sunan nan gurin aka ce masa karbala yace Allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala'i Allah yana roƙonka ka tsare ni daga bakin ciki da bala'i a lokacin da al-Imam Hussein ya shirya zai fita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama da yawa saboda kaunar da suke wa jinin manzon Allah sai da suka ce mai kar ya fita wa kana kasirun min as-sahaba qad hawalu man al-husayn bin al da yawa daga cikin sahabbai sun yi ta kokarin sai sun hana al-imam husaini fita daga ciki akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin amr bin al-as akwai abu sa'id al-khudri akwai abdullahi bin zubair sannan akwai dan uwan shi muhammad al-hanafiya sanda ya tashi yace sai ya tafi iraki suka ce masa ba zai je ba ya magana abdullahi dan abbas wanda yana cikin bidaya wani haya sanda ya ga al'imamun Sani ya tashi zai fita ya je iraki ya ce masa laula an yi ziriya bi wa bikan nasu ba don mutane kar su goranta min su goranta ma ba a ce irin matsayinka da matsayina ya ce la shabbatu yadi fi ra'asika wallahi da na kama hannuna na shaƙi ka na riƙe kanka mun yi kokowa mun yi rigima falam a turukka ta zahabu ba zan kyale ka ka tafi ba amma yanzu a matsayina da matsayinka mutane a da ce mun yi kokawa da kai nan zaka ce wani guri na hana ka wannan sai ya zama mun abun kunya ya zama maka ba abun kunya ibnu umar imamu sha'abi yake cewa kana ibnu umar bi makka abdullahi dan umar yana makka a wannan lokacin fa balagahu anna al-husayn qad ha'ilal ila al-iraqi labari ya zo masa cewa imamu Hussein fa ya bar garin madina yanzu ya dimfari zai tafi iraki falahikahu ala masiratu salatu layali ya taso sai da ya tafiyar kwana uku a ƙasa a lokacin da ake amfani da doki da jaki ko rakumi tafiyar kwana uku saboda ƙaunar jinin manzon Allah faqala da ya riske shi a hanya yace masa aina turidu ina zaka je ne faqala sai yace masa al-iraq zan je iraki ne wa aka lahu lahul kutuba allati ursilat min al-iraq ya fitowa da abdullahi dan umar tarin wasi wanda aka turo masa daga iraki yuqlinuna annahu ma'ahum yuqlinuna annahum ma'ahum suna sanar da shi cewa fa ya yazo suna tare da shi sai yace masa wa hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum wannan ita ce bai asu da kuma wasiƙun da suka turo mu sai yace qad garruhu radiyallahu anhu sun yaudare shi sun ruɗe shi faƙala bin umar sai abdullahi ɗan umar ya ce ma al'imam husaini la ta atihim karka je fa abal husaini illa an yi haɓa imam husaini ya ce sai ya je faƙala bin umar sai abdullahi ɗan umar ya ce masa ni inni ka hadisan ni zan baka wani labari inna jibril ata annabi sallallahu alaihi wa sallama fa khayyarahu bain ad-dunya wal akhirah manzon Allah mala'ika jibril ya zo masa ya bashi zabi tsakanin duniya da lahira faktar al'akila walam yuri bi duniya manzan Allah ya zaɓi duniya bai zaɓi wannan tarkacin zai zaɓi lahira bai zaɓi wannan tarkacin na duniya ba wa innaka bid'atun minhu kai kuma tsoka ce daga jikin manzan Allah wallahi la yaliha ahadun minkum abadan matsayin da kuke da shi a duniya ba wani wanda ya samu irin wannan matsayin wa ma sarafa Allahu ankum duk abin da kaga Allah ya kautar da shi bai ba ku ba Abdullahi dan Umar yake ce masa lillazi huwa khairul lakum to wannan abun ba alheri bane da ya ba ku shi fa ba an yarji'a al-imam Hussein yace fa shi ya tafi fa atana qahu Abdullahi bin Umar wa baka Abdullahi dan Umar ya kama al-imam Hussein ya fashe da kuka wa qala yace astaudi'uka Allah min qatilin ina roƙon Allah ya tsare ka daga kisa kuwa haka Abdullahi dan Umar ya faɗa masa wannan duk me yake nunawa ƙaunar sahabbai ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn zubair abdullahi dan zubairu wanda tare da shi suka gudu daga garin daga ainihin wato inda suke suka gudu suka je garin makka daga makka suka gudu suka je madina yace masa aina ta zahabu ina zaka je ne ta zahabu ila qaumin qatalu abaka zaka je wajen mutanen da suka kashe babanka wa ta'anu akaka suka soki dan uwanka hafan dauka la ta zahabu karka je fa fa abul husaini illa an ya kharuja al imam husaini yace sai fa ya fita daga cikin wannan suka yi ishara suka ce kar ya ji akwai wani mawaki ana ce masa farazdar wannan mawaƙin da suka haɗu da al-imam ya ce masa min aina daga ina kake imam husaini yace masa qala sai yace masa min al ni daga iraki nake qala sai yace kaifa aha halu ahli al ya halin mutanen iraki yake da zo qala sai ce qulubuhum ma'aka zuciyarsa tana da awancewa tana tare da kai amma wasu ma a bani umayya ta kubban suna tare da bani umayya fa aba illa an yakhruja imam husayn yace sai ya ne wa qala yace wallahu almusta'an abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake ce masa ya abdullahi inni la naka ko ya aba abdullahi yace ma al-imam husayn ya aba abdullahi inni nasihun laka ni zan maka nasiha wa inni alayka mushfiqun wallahi ina jin tausayinka qad balagani annahu katabakum qawmun Mishi shi'atikum bil kufa labari ya zo mun cewa mutanen ku na kufa ɗan shi'a sun rubuto muku wasiƙu ya da'una ka ilal khuruj ilaihim suna kiran ka ka tashi ka je gurin su falam takhruj kar ka je gurin su fa inni sami'tu abaka yaqulu fil kufa kafin kai na ji babanka Ali bin Abi Talib yana magana kan mutanen nan na kufa da zaka je gurin su yana cewa wallahi laqad malaktu wa abgadtumuni wa malluni wa abgaduni yace kun kosar da ni kun fusatar da ni wa ma yakunu minhum wafa'ul qattu a cikin mutanen da zaka je gurin su kabba wanda ke cika alƙawari wa man faza bihim faza bi sahmin dukkan mutumin da zai rabauta da wani abu daga gare su to zai rabauta da tako da kibiya ne sai ya ce wallahi malahum niyatun wala azumin ala amarin wala sabrun ala sayyidin in ma ka je in dai maganan taimako ne na a a fito a kuma to ba jarumai bane matsaurata ne ragaye ne wallahi za su watsa baka karka ji wannan duka sabon manzan Allah ne suke nasiha amma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara wani abu saboda wata hikima ta sa la mahala ya faru babu wanda ya hana abin ya faru wannan abin al-imam Husaini ya tashi ya ainihin wato fita bayan al'imam Hussein ya je wannan gurin kamar yadda ya tabbata a cikin munta al'amal a juzu'i na ɗaya shafi na ɗari kuɗi da sittin da shida abbas al'ummi yake cewa annal Hussein radiyallahu anhu sara ila ƙasar bani muƙatil ya je wata wato fada ta wani mutum ana ce masa bani muƙatil fa'ila fustatun madaro ya ga wani tanki an buga sannan da mashi an kafa sannan da kuma doki a tsaye al'imamu husaini sai ya tambaya ya ce waye yake da wannan tantin sai aka ce masa li abdullahi bin al-hur na wani mutum ne abdullahi bin al-hur al-ju'fi al-imamu husaini ya tura ana kiran shi bayan ya zo wato da ya tura ana kiran shi fa arsala ilaihi al-husaini alaihi salam rajulan min ashabi sai ya tashi wani mutum ya tura yace ka je ka ce masa yazo ina kiran shi yuqalu lahu al-hajjaj bin masruq al-ja'fi ana kiran mutumin da al-imam ya tura hajjaj bin yusuf al-ja'fi fa aqbala alayhi fa sallama fa bayan ya zo ya masa sallama ya amsa sallama sai ce me yake bayanka sai ya ce a bayana akwai abdullahi bin hur sai masa abdullahi dan huru annallaha qad ahada ilayka karamatin in qabilta Allah ya baka wata irin karama in za ka karɓe ta faƙala sai shi abdullahi bin hur ya ce me karama faƙala al-husaini bin ali sai ya ce masa haza al-husaini bin ali ya da'uka surat nusratihi imam husaini ya shigo garin nan kuma yana kiran ka zuwa ka taimake shi fa in ne dai yadayhi ujirta in kai yaƙi a gaban shi saboda shi to za a baka lada wa in qutilta bayna yadayhi in aka kashe ka a gaban shi za ka yi shahada fa qala lahu abdullahi ibn al-hur sai abdullah al hur yake cewa wallahi ya hajjaju shi wanda aka turo yace ma kharastu min al-kufa ba komai yasa na fita daga kufa ba illa makafata an kula al-husayn alayhi salam ina jin tsoron kal al-imam husayn ya shigo garin kufa ne kuma ina ciki wa ana fihim ni ina ciki wala ansuruhu ba zan iya taimakon shi ba bana kaunar wannan shi yasa zan fita li'annahu laysa fil kufati shi'atun walaita fil kufati shi'a domin yanzu a cikin iraki a cikin kufa babu wasu yan shi'a wala ansar ko wanda za su taimaka ma imamu husaini illa malu ila duniya fa sai duk sun karkata zuwa ga duniya illa man asama Allah minhum sai wanda Allah ya tsare shi daga cikin su to kowa ya rike mun ce wanda aka ba gwamna a lokacin ya karba shine Ubaidullah bin wa bin Ziyad shi aka ba gwamna a garin Iraki ya karba yanzu wannan mutanen da suka ce ya zo ga shi ɗaya daga cikinsu ya ce shi abin da ya sa ya bar garin ya fita saboda ya fahimce ni sun karkata zuwa ga harkar ne, harkar duniya shi yasa yake kar al'imamu Hussein ya zo ya san halin da ake ciki shi ba zai iya taimaka masa ba shi yasa ya to bari ya fita daga wannan garin a wannan al sai Hussein wannan mutumin bai je ba ya faɗa ma ɗan saƙon ya je faɗa ma al'imamu Hussein yana nan sai ga rundunar da za ta kashe shi ta zo wa kana adadul ladina ma al-hima ma al-husayn 72 farisa gabaki daya mutum 70 wanda suke mahaya doki su ne wanda suke tare da al-imam Husayn a lokacin mutanen da suka fito daga garin Kuba kuwa sojoji 5000 sojoji 5000 ne mutum 70 da mutum 5000 ya za a yi eh ai ko magana babu Walan walamma tawaqafa al-fariqani lokacin da al imamu sai ya tsaya a gefe da kuma wannan rinjinar ta tsaya a gefe alal Hussein al-Jaysh bin Ziyad sai al imamu sai ya faɗa mu wannan rinjinar ta ubaydullah bin Ziyad yace raji'u anfusakum wa hasibuha yace ku makan ku muraji'a kuma ku mata hisabi kafin Allah ya tsaye da ku ya muku hisabi yace musu hali yasluhu lakum qitalu mithli yanzu dan Allah zai kyautatu a gare ku a ce kamata ku ne jama'a da za ku fito ku yaƙe ni wa ana binti nabiyu kuma alhali ni dan ƙar annabin ku ne yace laifa ala wajhil ard ibnu binti nabiyin gairi a duk duniya yanzu ba wani dan annabin dan ƙar annabin Allah in ba ni kaɗai ba yace amma yanzu irin ku a ce ku rasa wanda za ku fito ku yaƙa sai ni yace ba ku ci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa a kaina da ni da ɗan uwana yace hazani sayyidani hazani sayyida shabab ahlil janna wa'annan guda biyu sune shugaban samarin gidan aljanna wannan maganan tana cikin sunan tirmidhi da imam tirmidhi ya ainihin wato kawo wato sai dai suka ce wa huwa da'ifun min riwayatil husaini lakinnahu sahihun min riwayat huzaifa wa abi sa'id wa ghayriha wannan hadisin ya inganta abinda al-imam husaini ya faɗa musu kenan wannan shine abin da ya faru ta yanzu akwai abin da ake ce masa a shahidi ya rama layar da'i wanda kenan yakan ba da labari a kan abin da kai da baka nan ba za ka iya barawa ba yanzu idan da aka yi yakin ojuku yakin biyafara idan an tashi sai dai a nemo tsofaffin sojoji wanda aka yi yakin da su su ba da labari wani mutum a yanzu kuskure ne ya ba da labari a lokacin da bai san me ya faru ba bayan kuma ga wanda a gurin aka yi abin shi ya gani shine a shahiru ya ramala ya ralga wanda ke guri yana ganin abin da kai da baka nan ba za ka gani ba da mu da waɗanda suke ihu su fito gari su cika titi ba na nan aka yi abin kai ma baka nan malamin ka bai nan amma akwai wanda aka yi abin a idansu sun gani sun ga abin da ya faru sai mu gayyato su sai su zo su bada shaida me ya faru daga cikin wanda abin ya faru a idan su suka san me ya faru akwai al-Husayn bin Ali wanda ake masa laqabi da Zainul Abidina na farko jinin manzon Allah ne na biyu mahaifin shi aka kashe na uku yana gaba a idan shi ya ga abin da ya faru duk duniya ko shine sahibul kissa duk wanda zai bada labari to bayan labarin shi to bari mu ji abinda al-imam Hussein Zainul ne ya faɗa suwa suka kira baban shi suka kashe shi a lokacin da Alimami imam Hussein bin Ali Zainul ne ya koma ƙasar Iraki sai mutane suka taru da aka taru ana ta kuka san dama daga cikin kuka akan rashin gaskiya ɗaya daga cikin sifa ce ta munafukai mutum ya ta kuka bayan kuma ƙaryaci sannan aka tattaru aka cincin cincindu alimama ali zainul abidina sai ya tashi cikinsu yana magana yana ce musu na shattakun billahi ayyuhan nasu ya ku mutane na shattakun billahi ina haɗa ku da Allah hal na annakum katattum ila abi wa qada'atumu kun san cewa ku kuka rubuta wasiƙu zuwa ga babana babana zo kuka yaudare shi sannan wa ataitumul ada wa ataitumul ahada wal mithaqa wal bai'ata wa qataltumuhu kuka dauki mubaya'a da alƙawari babana idan yazo da ku kare shi babana yazo kuka kashe shi yanzu wa yake ba da shaidar wannan suka kira baban ki suka kashe shi shine Ali Zainal Abidin dan Imam Husaini wanda a gaban shi abin ya faru lokacin yana karamin yaro bai da lafiya sai ya zamanto shi abin bai taba shi ba yanzu da bakin shi yana cewa wanda suka kira babanki suka ce ya zo to da ya zo kuma sun suka kashe shi sai yake musu fatabban lakum lima qaddamtum li anfusikum wallahi halaka ya tabbata gare ku saboda abin da kuka gabatar wa kawukan ku wa sau'atan li ra'ayikum kuma irin wannan ra'ayin naku yayi muni yace musu bi ayyati ainin na ila rasulillahi da wani ido za ku iya kallon manzon Allah ranar tashin alkiyama izi ya kulu lakum sanda manzan Allah zai buɗe bakinsa ne albarka ya ce muku qataltum itrati kun kashe zuri'ata wanta haƙƙin hurmati kuma kuka ci mutunci na Falastin min ummati ku ba kwa daga cikin al'ummata a lokacin da al-Imam ya wannan maganar Zainul Abidina fartafa'at aswatun nisa'i bil buka'i min kulli nahiyatin sai kaji kuka yana tashi ta kowane bangare wa qala ba'dhum li ba'din halaqtum wa ma ta'malun sashi yace ma sashi gaskiya mun halaka saboda irin aikin da muka yi fa qala alaihi salam sai al-imam Zain al-Abidin yake cewa rahimallahu imra'an qabila nasihati Allah ka ji kan mutumin da ya karɓi nasihata wa hafiza wasiyati fillahi wa rasulihi wa ahli baitihi ya kiyaye wasiyar mu akan Allah da manzan Allah da kuma mutanen gidan shi yace fa inna lana fi rasulillahi uswatan hasana mu muna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar manzon Allah faƙalu bi ajma'ihim gabaki ɗaya sai suka ce nahanu sami una muti'una duk muna jin ka kuma zamu maka biyayya hafizuna lidimamika ghairu zahidina fika wala na anka zamu kiyaye alfarmarka ba za mu kyamace ka ba kuma ba za mu guje ka ba famarna bi amrika ka ba mu umarni ka ga cika da fadawa yanzu nan yarhamukallahu Allah ya maka rahama fa innar harbu fa inna harbul li harbika mu sai mun yi fada da duk wanda ya fada da kai wasilmul ka sai mun zauna lafiya da duk wanda ya zauna da kai tun a wannan lokacin suka fara da awa ƙarya cewa la na zanna yazid sai mun je mun kamo yazidu a sham wa man mimman zalamaka wa zalamna kuma mun yi fito na fito da wanda ya zalunce ka ya zalunce mu sanda suke wannan magana sai al-imam ali zainul abidin yake cewa haihata haihata ayyuhal gadaratu al makaratu fawfaw ya kuma abota yaudara yaudarar ta kuma maimaituwa take yi yace musu hila bainakum wa bain shahawati anfusikum aturiduna an ta'atu ilayya kama atitum aba'i min qablu nima kuna so yanzu ku zo ku yaudare ni kamar yadda kuka yi ma babana jiya yace ainihin wato kalla wa rabbir raqisat ina rantsuwa da ubangijin mata masu taka rawa fa innal jurha lamma yandamil wallahi raunin da kuka yi mun har yanzu bai warke ba yana zubar da jini Kutila abibil amsi an kashe babana jiya wa ahlu baitihi ma ahu da mutanen gidan shi tare da shi walam yunsini saqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace rabuwa da manzon Allah ban manta da shi ba wa saqla abi da rabuwa da babana rashin shi wa bani abi da ƴaƴan babana wannan wajaduhu baina la'ati wa mararatuhu baina hanajiri wa halqi wa gassatahu tajri fi firashi sadri yace wallahi wato har yanzu ina jin bakin ciki a na da kuma ɗaci a na da kuma wuya na. sannan ya ce makoran abin da ya faru da ni har yanzu yana tafiya a cikin na. haka al'imamu husaini aliyu zainal abidi ne ya faɗa ta yanzu adiya ta farko shine ni ba na gurin kai baka gurin al'imamu husaini aliyu zainal abidi ne yana gurin sai ya faɗa wanda a ƙidar a masumi ne baya kuskure sai ya ce ga wanda ya kashewa baban shi kuma wannan maganar fa ba fa a cikin littafin sunna ba a cikin littafin shi shi'a tafi? to yanzu dole in dai za a mutunta ma'asumi dole a yadda cewa abin da ya faɗa gaskiya ne in ko abin da ya faɗa gaskiya ne to kenan suwa suka kashe al'imamun sai ne wanda suka kira shi suka ce ya zo suka kashe al'imamun sai wannan maganar usi ya kawo ta a cikin al'intijar a mujalladi na biyu shafi na talatin da uku da kuma ibn tsawus a cikin albalhuf a shafi na tasa'in da biyu da kuma muhsin al'amin a cikin lawa'id al'ashdan a shafi na ɗari da hamsin da takwas da kuma abbas al-qummi a muntahal amal a juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da saba'in da biyu da kuma Husainu Kaurani a littafin Shirhabu Karbala shi ma ya kawo a shafi na ɗari da tamanin da uku da kuma Abdulrazak Umlukurim ya kawo a littafin shi Makasalar Hussein shafi na ɗari uku da goma sha bakwai da kuma Murtala Iyad ya kawo a littafin shi Makasalar husain a shafi na tamanin da bakwai sannan Abbasul Kummi ya ƙara kawo ta a littafin shi Nafsul a shafi na ɗari uku da sittin sannan alƙazawini ya ƙara kawa a littafin shi Zahra zahara a shafi na 262 to abinda muke faɗa da muka faɗa mun sha maimaitawa lokuta mabambanta muka ce wannan littattafan da muke faɗa in mutum ya isa sati ne zuwa sai ya ɗauko littattafan sai ce aka na makallawa a wancan satin ka faɗa ka ce 'yan shi'ar da suka kira al'imamu sai ne su suka kashe shi kuma ka faɗi littafi kuma ka ba da rabarin sai yanzu ga littafin an isa a nuna gurin mu kuma mutum ya gani in ba mu nuna gurin ba shi kuma mutum in ya isa ya zo da littafin ya gani wallahi ba za su iya ba al-imam husaini da kanshi ya faɗa a cikin maqtal al-husaini na muqrin a shafi na 175 yace inna haula'i akhafuni waɗannan mutanen yanzu gashi suna tsoratar da ni wa hadhihi kutub ahli al-kufa wa'annan wasiƙun mutanen kufa ne wa hum qatili kuma suka kashe ni sannan kafin ya mutu sai da ya addu'a wanda mufid ya kawo a littafin irshad a mujallaji ayin a shafi na 241 yace Allahumma in matta'atuhum ilahi ne Allah waɗannan mutanen da suka kira ni in ka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci fa da firqan Allah ka rarraba su gida gida waje alhun tsara'ika ƙida da Allah ka sanya su ƙungiyoyi daban-daban ka je ka karanta littafi za ka saka sansa a duniya sannan ya ce wala ta anhum abadan Allah karka yadda da su har abada fa innahum da'auna li yansuruna domin waɗannan mutanen su suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu sun ma'addau alaina sannan muka zo suka ƙetare iyaka a kanmu fa ƙataluna kuma suka kashe mu yanzu ɗan al'imamu Hussein ya ba da shaida da bakin shi shi sahibul qissa al-imam ya faɗa ya ce wanda suka kira shi yazo suka kashe shi shine wa mutanen shi wannan duka a cikin littattafan shi'a al-imam Ali Zain al-Abidi ne da ya ƙara wucewa ya ga wasu mutane suna kuka sai yake ce musu auna ko tanuhuna wa tabakuna min ajalina kuna kuka kuna bakin ciki saboda mu ko sai ce musu tufa manin lari katalana waye kashe mu umba ku ba ai ku ne sannan wannan yana cikin almanu a shafi na 60 da 86 da kuma nafsul mahamul a shafi na 357 da kuma al-husayn al-mubtada'iya a sannan a littafin tazlimu zahara ummu kursum yar ali bin abi talib wacce karkuwa ce shaqiqiya ga al'imamu Husaini radiyallahu anhu ita ma ta ba da shaida lokacin da ta shiga ta ga mutane suna ta kuka ta ce a kuna watan tahibbuna yanzu kuna kuka kuna da awar kuna son ai wallahi fa ba ku kasiran wani haku kalilan ku yi kuka da yawa ko ku yi dariya da yawa wallahi za ku yi kuka kaɗan amma za ku yi dariya da yawa fa ba ku kasiran ku yi kuka da yawa wada haku kalilan ku dariya kadan faqad zahabtum bi ariha wa shanariha abinda kuka yi na kashe jikan wannan Allah kun tafi da munin shi da aibin shi walan suha bi gasli walan tarkasuha bi gasliha ba'daha abadan wannan abun ba za a yi muku rangwame akan ta ba har abada take cewa an na turka suna katil salili khatimin nubuwa ya za a yi muku rangwame akan kashe ɗan lelan manzan Allah sallallahu alaihi sallama. wannan maganan tana cikin ma al-husaini fi nahdatihi a shafi na 299 a wata ruwaya da ta zo ta ga suna kuka ta ce cewa sahya ahlul kufa ku shiru taqatuluna rijalukum madan ku su suka kashe mu wa tabkina nisa'ukum matan ku kuma suna mana kuka sai ce masu falhakimu bainana wa bainakum Allahu ya mafassil qada Wannan zai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah ranar da za a rarraba komai da komai abbas al-ummi ya kawo wannan a cikin nafsul mahmud sannan ga maganganun malaman shi'a da suka tabbatar da wannan waƙa akwai jawabin muhaddisi yake cewa qad addad kullu hadhihi al-asbab dukkan waɗannan asbabin ta kai matakin da ila an yu'ani minhum al-imam ali alayhi salam al-amrayni har al'amari guda biyu ya sami al-imam ali zain ali ali bin abi talib wa wajaha al-imam al-husayn alaihi salam minhum gadra sannan suka wajaha al-imam al-hasan alaihi salam minhum al wayannan mutanen na iraki sun fuskanci kuma al'imamu Hassan da yaudara wa qutila bainahum muslim bin aqil mazluman sannan sun suka wa muslim bin aqil a sama da mutum dubu arba'in kuma a gabansa aka kashe shi suka kasa ɗaukan mataki sannan wa qutila al-husayn atshanan fi karbala qurbal kufa ala yadi jaysh al-kufa sannan aka kashe ainihin wato al-Imam Husaini akan hannun rundunar mutanen Kufa wannan tana cikin masu wato Ashura a shafi na hamsin da tara. wannan malamin Hussein Kaurani yake cewa wa najidu akar ya yadullu ala nifaqi ahli kufa mun samu wani matsayi da yake nuna mana munafincin mutanen Kufa yace ya ati Abdullahi bin Hauza a tamimi yaqifu amama Amamal husayn wa yasihu zo gaban Imam Husaini ya tsaya yana ihu yana cewa afikum Husain cikin ko mutane saba'in ɗin da suke aya a kan doki akwai husaini sai ce wa hada min ahalil kufa wannan mutumin yana daga cikin mutanen kufa wa kana bil amsi min shi'at ali alaihi salam ajiya yana daga cikin yan shi'a wannan suke goyon bayan ali bin abi talib sai ya ce wa min al mumkin an yakuna min alladhina katabu lil imam yace zai ma yana daga cikin wanda suka rubuta wasiƙu zuwa ga al imam Husaini aw min jama'ati shamsin ko yana daga cikin jama'atu shamsun wa ghairihi allazina katabu ya kulu sannan da al-imam Hussein ya zo bai mutu yake ce masa ya Hussein abashir bin nari yake ce wa jikan annabi wa yana masa bushara da wuta in ya mutu Allah ya tsine mai albarka sannan ya zo a cikin rihabu Karbala wannan magana a shafi na 61 Murtaza Iyad yake cewa la riba fi anna al-kufa kano min shi'ati Ali ba ko kwanto a lokacin kufa wanda suke zaune a cikin ta magoya bayan Ali bin Abi Talib wa annal ladina qatalu al-imam Husayn hum shi'atuhu wannan suka kama Imam Husayn suka kashe ɗan shi'ar shi ne kalim al-ihsadi an-najfi yake cewa innal jaysh alladhi kharaja lil harb al-imam Husayn sai yace a alifin yace rindina ma sun kai wajen mutum uku. sai yace kulluhum min ahli kufa dukkan su ɗan iraki ne ƴan kufa ne laisa fihim shami yace ba dan garin su da a ciki ba mutumin sham wala hijazi ba dan makka ko dan madina wala hindi babu mutumin indiya wala pakistani ba dan pakistan wala sudani ba mutumin sudan wala misri ba mutumin misra wala ifriki ba bakin fata ba dan afirka a ciki bal kulluhum min ahli al-kufa qad tajamma'u min qaba'il shatta daga iraki suke dan kuke cewa wannan magana tana cikin ashura a shafi na 99 ko shafi na 89 al-qazawini Husayn bin Ahmad al-Bara'i yake cewa al-qazawini ya ce wa mimma nuqima ala ahli al-Kufa yana daga cikin abin da aka kyama akan mutanen Kufa annahum ta'anul Hasan bin Ali alayhi salam su suka soki Hasan da wuka sannan wa qatalul husayn alaihi salam Anista da Uhu, sannan suka kashe alimam imam bayan sun kira shi zo wannan magana tana cikin tarihi kufa a shafi na ɗari da ainihin wato ɗaya, musul al-amin a cikin ayanu shi'a a mujalladi na ɗaya shafi na shida, yake cewa ma baya al-husayn min ahalin al-iraq alfan gada rubi, ya ce mutum dubu ashirin suka wa al'imamu sai mu baya suka yaudare shi wa karaju alaihi kuma su mutanen da suka yi masa mubaya'a su suka fito akan shi fi wa karaju alaihi wa a fi a'naqihim alhali ko mubaya'a su tana wuyan shi fa qataluhu sannan waɗannan mutanen su suka zo suka kashe shi kamar yadda ya ainihin wato faɗa sannan waye ya kama Alimamu Hussaina hannu da hannu ya kashe shine malamai suka fi al-mashhur fi kutub ahli sir wa tarajum anna allazi bashara qatl al-husayn rajulani mutum biyu ne akwai sinan bin anas an-nakai na ɗaya kenan kowa ya rike wa sunansa sinan bin anas an-nakai shine mutum na farko wanda ya kama al-imam husaini hannu da hannu sannan akwai ash-shamru fil zuljawshan shine mutum na biyu shamru fil zuljawshan sannan wanda ya jibinci girman abin shine ubaidullah bin ziyad to wannan UbaidulLahi wa shim wa'annan mutanen guda biyu malamai suka ce sun kasance a da suna daga cikin magoya bayan ali bin abi talib shi yasa muka ce ya ce sun karkata akan duniya shi yasa tunda harka ce ta duniya da aka cire ni Umar bin bashir aka ci ga gwamna sai ne sai karba wannan abu na farko kenan sannan UbaidulLahi bin ziyad tsusi ya kawo a littafin shi ar-rijal ya kirga shi yace yana daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib wanda akwai rijalus tsufi sunan littafi ne a shafi na 54 a tarjama ta 120 wanda Aisha Haidar Najaf suka buga a shekara ta 19 wato 61 shekara ta 1961 wanda wato miladiya kenan ta haƙiƙ na Muhammad Sadiq al Ulum wannan mutum da bi Shamr bin Zuljawshan malamin shi'a annamazi a shaharuri yake cewa wa kana yawm as-sufayn fi jaysh amir al alayhi salam ranar yaƙin sufayn da aka yi tsakanin muawiya da da ali bin abi talib waɗannan mutanen guda biyu suna daga cikin bangaren wa ali bin abi talib amma yau su ne suka ƙara dawowa suka fito suka kama jikan manzon Allah sallallahu alaihi hannu da hannu suka kama suka kashe da haka muke addu'a duk mutumin da yake da hannu kai ba ma hannu ba ko kalma mutum ya taimaka gurin kashe jikan annaba Allah ya tsini mai albarka su kuma in sun fita in sun isa su dinga fitowa suna wannan addu'a abu na gaba sai waɗanda aka kashe tare da al'imam Hussein a gurin wanda daga nan ne ta ta'ula tambayoyi zai taso kamar yadda muka yi bayani muka ce Ali bin Abi Talib yana da ‘ya'ya Abubakar yana da ne da umar yana da da usman a cikin ƴaƴan shi ma bal akwai abubakar akbar akwai abubakar al-asghar a cikin ƴaƴan shi akwai umarul akbar akwai umarul asghar saboda kaunar da yake wa khulafa'ur rashidina sai yasa wa'annan sunayen wa'annan suna daga cikin wa'anda aka kashe akwai abubakar bin ali bin abi talib baban su da al-imam husaini amma an kama shi a gurin nan an kashe to tambayar da muke wa shi a me yasa ba sa ambato wannan da aka kashe a gurin sai shi kadai wa'anda aka kashe a wannan harisa qutila min abna'i ali bin abi talib al-husayn nafsuhu na farko kenan na biyu akwai jafar akwai abba akwai abubakar akwai muhammad akwai usman ya'yan ali bin abi talib ya'yan husayn akwai abdullahi akwai aliyu al-akbar sannan banda ali zainal abidina daga cikin ƴaƴan Hassan kuma akwai Abdullahi akwai Al-Qasim akwai Abubakar daga cikin wanda aka kashe daga cikin ƴaƴan Aqil kuwa akwai Jafar akwai Abdullahi akwai Abdurrahman akwai Abdullahi bin Muslim bin Aqil sannan wa Muslim bin Aqil kana qad qutila bil Kufa shi dama an kashe shi kafin wannan lokacin daga cikin ƴaƴan Abdullahi bin Jafar akwai Aun akwai Muhammad amma dan Allah me yasa waɗannan mutanen su ba a biki a matsayin tunawa da su an kai sai mutum ɗaya tambayar da muke kenan an kasa ba mu amsa kuma mun ce Ali bin Abi Talib kashe shi aka in ba a manta ba mu a gurin mu kuma Ali bin Abi Talib matsayin sa a gurin Allah ya fi matsayin al-Imam Husaini inda bikin za a yi da gaske addini za a yi ya kamata a farawa al-Imam Ali radiyallahu anhu kafin a farawa al-Imam Husaini shi yasa a gurin fi'il ta'ajjub a wajen malaman nahawu suka ce daga cikin sharaɗin fi'il Shi ne kar ya zamanto fi'ili wato ya zamanto yana karɓar tafawuti ce ta a gurin mutuwa in an ce wane ya mutu wane ya mutu ba a cewa wane ya fi wane mutuwa wane ya mutu wane ya mutu Shi nan wa kala mutuwa ce to wane an yi an kashe shi wane ma an yi ne an kashe shi to me yasa kuka ware ranar biki ko ranar bakin ciki ga al'imamu imam Husaini saboda an kashe shi amma ba a ware ranar bakin ciki ba ga Ali bin Abi Talib shi ma kashe shi akai tambaya ku ba mu amsa in kun isa wallahi wannan amsa? ba za ta baya ba Ke yasa mu muka faɗa wancan satin muka ce da za mu yi wannan to farkon wanda za mu wa shine manzon Allah sai mu ware ranar bakin cikin mutuwar manzon Allah mu zai mu bude na ranar bakin cikin mutuwar sai da na Umar a zo a bude na sai da na Ali a zo a bude na usman sannan mu buɗe na shi al'imam hussein in aka gangaro ma duk wani mutum da ya mutu akan tafarkin Allah an malam Jafar sai mun buɗe ranar bakin cikin ranar bakin cikin mutuwan kashe malam Jafar ba kashe shi aka yi ba sai mu buɗe mu ce to ranar bakin cikin mutuwan kashe malam Jafar a zo a yi ciki amma waye ya sa ba wanda ya sa. saboda haka su ahli sunna kamar yadda muka yi bayani ba sa gina wani abu na addini in ba Allah bane yace ko annabi kuma na rantsi da Allah ba wanda yake kawo maka dalili a Qur'ani ko a ko a sunnance inda aka ce ayi hakan kuma za mu yi bayanin ma balban hasali an hana yin hakan ne wannan shine da haka muna yin addu'a ga duk mutumin da yake da hannu gurin kashe jikan annabi kowa ya shi Allah ya tsine mai albarka da haka abinda malamai suka ce abin ya faru a lokacin gwamnatin yazidu kuskuren yazidu da bai ɗauki mataki ba da aka yi shi ne kuskuren shi kuma ko babanmu ne ya kuskure ba za mu ki faɗa ba wala ya jiri manna kuma shi an qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu ƙarbu da taɓa amma suwa suka kashe al-Imam ne? wanda suka kira shi suka ce ya zo, ya zo kuma waɗannan mutanen su suka yi ne su suka kashe shi to sai aka ƙirƙiro da baƙin ciki sai duniya ta dare gida uku tun daga lokacin aka samu masu farin ciki aka samu mai masu bakin ciki sannan sai aka samu ahalin sunnati wal jama'a wanda su ba sa waccan bangaren su ba sa wannan mai. bangaren kuma lama mun ce kamar yadda shekul islamu bin taimiyya ya faɗa yake cewa inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nahl yana maganan ainihin wato nono yace min baina farsin wadamin damin labanin khalisin sa'igan lisharibina tsakanin timbi da jini nono yake fitowa a sadda yake fitowa bai taɓa launin jini ba kuma bai taɓa launin kashi ba na timbi ya fito fari kal fari tas fari fat kuma ya daɗi ga masu sha haka aqidan ahlus sunna wal jama'a take ba ta shafan kowace aqida a duniya ba ta wannan ba wannan tana tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai muka tsaya tsakiya wanda suke farin ciki ba ma tare da su shi yasa muka ce masu cika ciki su daina ba addini ba ne. Allah bai ci ayi ba manzon Allah bai ci ai ba bal mu a musulunci muna da ka'ida na idan mutum ya zo cin abinci ya raba ciki gida nawa gida uku akwai maganan numfashi akwai maganan shan ruwa akwai maganan kaza gurin cin abinci bai da gaske sai wasu da yawa suke mamaki yaya za a yi a ce mutane su tura mutum ko su kira shi ya zo a kashe shi ko su kashe shi sannan kuma a ce suna irin wannan bakin ciki? sai muka ce hankali da mu'amalar da ake yanzu ya nuna mana zai kuma nassin qur'ani ya tabbatar mana zai yan uwan annabi su ba su suka dauki annabi su suka je suka wulla rijiya ba da suka wulla shi mai suka dawo suna yi inna zahabna nastabi wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu ibu. wa ma anta bimu'minin lana wa law kunna sadiqin dama ba za a yadda ba mana ai ƙarya ne waja'u mu sha'an ku. suka zo daidai wannan lokacin suna tawa baban kuka cewa ga shiga shiga shiga shiga abin da ya faru yanzu dan Allah wannan nasi ya tabbatar da cewa mutum ya kashe ka kuma yanzu ya kuka zai iya yiwa ko ba ba ya yiwu a ƙur'anance sannan yanzu mu'amalar mutane ta nuna hakan yana yiwa shine mutum kuna mu'amala da shi ya tura a kashe ka kuma da safe shi zai fara zuwa gidan ya fara kuka a cikin wannan akwai wawantar da hankalin mutane ta yadda duk mutumin da ka gan shi matsala ta faru ya fi kowa fuskar tausayi da kuka to hankalinka bai cika halaccewa ba a ce shi zai yi abu wani ma ya taimaka da kuɗi ya taimaka da abinci ya ce wani mu ne wani kaza kaza a wannan mutuwa shi aka sai bincike ya bincike cika gane A shi yana da hannu gurin kisan wani yanzu wannan kukan da aka yi dabara ne da sau ne wannan shi ne abin da ya faru a ƙidar waɗannan mutanen shi yasa za su yi bayani ga wanda ya kashe Ali bin Abi Talib ba za su ware ranar bakin ciki akan shi ba amma ba za su yi bayani ba ga wanda ya kashewa al'imam Husaini a cikin yin waɗannan bukukuwan da zagaye-zagaye da sa baƙaƙen kaya akwai wawantar da hankalin mutane akan mutane ba za su yi saurin ganowa ba waye kashe al'imam Husaini amma mun sani kuma mun binciko kuma za mu ci gaba da kwakulowa da bincikowa duk shekara sai mun yi bayani in Allah ya wannan shine azaba tun daga duniya ta wulakanci kafin a je lahira ga duk wanda suke da gudunmawa wajen kashe alimam imam Hussein kamar yadda muka ce wallazi amara bi qatl Hussein Ubaydullah bin Ziyad walam yalbis hada an kutila bai zauna ba a duniya kwanaki da yawa sai da aka kashe shi wannan mutum al-Muqtar bin Ubaydullah ya kashe shi saboda daukar fansa sai malamai suka ce shi wannan Muqtar bin Ubaydullah da ya je ya kashe wato Ubaidullah bin ziyar daga baya ya zo da awar annabta ya ce shi annabi ne bayan yayi yi da awar annabta mabiyan shi wanda suke sa baƙaƙen kaya yanzu su suka fara ƙirƙiro sa baƙaƙen kaya a matsayin kuka da tuba zuwa ga Allah na abin da suka yi na kiran jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bari aka kashe shi kuma suka ba da gudunmuwa gudunin kashe shi dan haka ake kiran jeshi rundunar shi ake ce musu zaitul muktar allazi ta lil husaini ake kiran su ana ce musu zaishu tawabina daga wannan lokacin wannan sabaka din kaya da waye da bakin ciki da waye ya kirkiro aka samu asali wanda suka fara yin shi asali sun fara ne a matsayin bakin ciki da tuba zuwa ga Allah na abin da suke na kiran jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kashe shi wannan shine abu na gaba sai matsayin ahlus sunnati wal jama'a kan kashe Imam husaini ibn taymiya Allah ya masa rahama a littafin shi majmu'ul fatawa a mujalladi na hudu shafi na 511 yake cewa wa qad akramahu Allah bi shahada Allah ya girmama al-imam Husaini da shahada shi yasa duk abin da kaga Allah ya tsara sai ya faru akwai wata hikima ta ka sai ya ce wa ahana bi zalika man qatalahu aw aana ala qatlihi Allah ya wulakanta duk mutumin da ya kashe al'imam ne ko ya ba da gudunmawa gurin kashe shi aure diya bi katlihi ko ya yadda da kashe al'imam ne? Allah ya wulakanta wannan mutumin walahu uswatun hasana biman